صلوات الله وسلامه عليه باكن و نمكو سلم عن تأذين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا ناس السافية أشرن قوة رمضان إجراء لبداري هدو لأربعين لهدو واني ذات السافية شاء لا قوتها نهدو شكاة المبيو دا أشرن دا أكو ولادية النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يوني كسلام الفيه wannan karatu da yake wuce wannan masallaci mai albarka wanda a ɗabi'a inda karatun tafsiri wanda muke yi da asbahi to muna rufe shi ne ashirin saboda masu sallar dare da ba su dama in sun yi sallah da asbahi fiye su bacci na biyu karatun kuma da ake na tafsiri na yamma da sallar isha da rana a dabi'a an furge shi 27 wanda haka dabi'a yake a ko'ina fatanmu allah sauran ta'ala ya dace da mu ko ba mu da wani nasara a cikin yin azumin nan a shagaltuwa shigaltuwa da irin wa'ina abubuwa hadisi na ibn abbas cikin sai muslim sunan na imam nasa'i da su. annabi sallam babu lokacin da ya fi bibiyar ƙwar'ani irin lokacin ramadan sai mala'ika jibril ya zo su biyo ƙwar'ani tun daga farko zuwa ƙarshe mala'ika jibril yana jin manzan allah sallam shi kuma yana karantawa a shekarar da manzan allah sallam zai koma ga allah so uku jibril ya zo masa a kowace goma sai da ya zo masa da aka yi aka na karatun ƙur'anin duka je sa za ka ɗabi'a karatun sai a ce ga mai ja ga mai fassara ana ɗauka ɗaya kamar manzan Allah ɗaya kamar jibril shi na ga haka asalin abin ke. bibiyar ma'anar ƙur'ani shine ibadar da ta fi mana girma a wajen Allah kamar da mujahid ibn jabar wanda ya rasu ɗari da biyar bayan jira da sallam daga makon zuwa madina shi ne kuma babban ɗaliban abdullahi ɗan abbas kuma a sanadi na tafsiri a cikin tabi'i babu kamar sa duka a duniya so uku ya ce na zauna a gaban abdullahi ɗan abbas duk wata aya ƙwar'ani duk wata kalma daga farkon qur'ani fatiha zuwa na sai na tambayi shi ma'anarta da muka kai ƙarshe na sake juyowa sai da muka yi sau uku yana cikin shifada ta imam kurtubi cewa babu abin da ake bauta wa Allah da shi na ibada sama da bibiyar ma'anar littafin da Allah ya saukar shi ne kuma abin da musulmi suka fi ci da shi a yau iyalin asar bakin ciki da damuwa kamar ka haɗi zuciya ka mutu idan ga da musulmi suke sakaci da bibiyan ma'anar ƙur'ani sai ga tamkar saƙon ma ba su ake nufi ba wani malami yana ba da misali Ya ce, kai ne ka sa yaranka a makaranta tun daga farko Ya siri ya firamare ya ƙaramar sakandare babba har zuwa jami'a ya kammala duka ke wata rana ka ɗauko sako ka bashi ka ce in gona saƙon a rubuce abinda saƙon ya ɗauka shi ne an ka je guri kaza ka siyo min kaza da kaza da kaza da kaza sai ya karɓi wannan ko kawai sai tafi tafi kawai sai ya dawo ma ita ba tare da ya aiwatar da komai ba kawai sai sake dawo maka ce ai gashi na dawo ina abu a ta ai ka bani na je na karanta karatun ke bukata mutum babansa ba karatu yake bukata ba saƙon da yake cikin wannan takardar yake so a aiwatar masa to shi misalin duk wanda ya je gaban Allah ai na karanta ban gane ka karanta ba to saƙon da yake cikin shi karatun mai kai da shi a ai na karanta kullum suna karanta su kaza to shi saƙon akwai haɗari ga rayuwar musulmi ba ka je gaban Allah Allah ya ce magana ina abin ai Allah na karanta to ban gane ka karanta ba to ka karanta ne shi babu abin da Allah yake so irin in ya sauka da littafinsa a tsaya a fahimci yake nufi me wannan sakon yake nufi duk shirkokin da ake yi da saba ma Allah da ake da zalunci da rashin mu'amala da rashin mai da kai akan abin da ya kamata a mai da kai a kansa da ɗaukar muhimmanci a abin da ya kamata a bashi muhimmanci to duk yana da alaƙa da shakkaci da littafin Allah wani kina kuma dama ƙa'ida Allah ce idan sabon ku yawa sai mantar da ku abin da ya kamata ku yi wani kenan idan sabon ku yawa sai Allah ya mantar da kai ga abin da ya kamata kai sai ka ƙi sai kai abin da ba shi ya fi kamata ba duk lalacewar da kake gani ake ganin duniya ta yi da da wani tarwatsewa yana da alaƙa da sakaci da abin da Allah ya saukar kaga mutum a wai majalisin karatu yanzu irin kamar misali eh, ni dozumi ni kawai biradin ɗan raba kafin an jima a tafi to abin tambaya shi ne a nan kai ba kai ake nufi a sakon ko kuma ka iya ne ko kuma ka samu cikin wasiƙa daga wajen Allah cewa kai ɗan aljanna ne sai mutum yau kasa wa'innan tambayoyi Allah ya kyashe mu أعوذ بالله من kasance makeri ne lil la'af ibn wa'il sai ne wa asi dan wa'ili aiki ko amintu da sayfa sai ne masa takobi na tara ina bin bashi mun ga sallam da yawa suna bin bashi sai muka je za mu karbi kuɗin mu yana kallon sai ce ni wannan ba kuɗi na ba ba zan ba kuɗin ku ba hatta takfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai kun kafirci wa muhammadu abin da suka faɗa nan an kun kun mai tawaye yau kowa zai zai karɓi kuɗinsa saboda mai kuɗi ne kuma ya ba hanyoyi da yawa da za a kafirci wa addinin musulunci ba ba da sai yake gani yanzu da ya shaƙe ka to ta nan ne yake ganin zai yi ci riba sai alkhabab ibn arz yake ce masa to shikenan mu ko ba za mu kafirci wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ka mutu kuma ka sani idan ka mutu za a tashi ka rana a ma za ka biya mu kuɗin ma'ana sai ce ka amma kuma ba ta kanku lokaci to ainihin ko a kiyaman ma aka bibi mai kuɗi ne da wannan tawa da wannan takamar da ita za a tashe mu sai eh, amma da kuke da ta shirme duk ba haka bane in ma lahirar ce mu ne sarakuna a sarki eh, ba wani abin nan shi ne sai Allah yake ba da wannan amsa ce Allah ya ce afara'aita shin baka ga alladhi kafara bi na. ba ga wanda ya kafirce ayoyin mu dinnan ba al'as min wa'il wa qala fi la yadda malik wallahi ni a ma sai an bani kuɗi. wa walada da yaya. da kuɗi na da na da wadata ta haka za ta cin ranar alkiyama sai Allah ya atsala al-gaiba ya leko gaibi ya samu lamari da tabbaci kakan ce ai ba za ka miƙe kafa ba sai in ka samu tabbaci to shi kuma ɗabi'an ma mutanen ƙwarai ranar da suka samu tabbaci din. sannan suke ƙara zagewa amin ta kada inda rahmani ahda ko kuma ya rike alkawari ne a wajen allah cewa ga abin da zai masa An da da ilimin gaibi shi ne zai saka faɗa haka ko kuma kun yi magana kai da allah ko ta hanyar wahayi aka ce al'as bin wa'in in ya je alkiyama zai je da biyu ke yukiyarta da takamarsa ba wannan am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahdan ko ya riki wani alkawari ne a wajen Allah da zai ba shi dama amsa anan darasi anan shine ɗan adam baya mimmiƙe kafa a duniya sai yana da tabbaci to tunda baka da shi ina kai ina miki kafa shi zai ce kun duniya ka annaka gari a abir sabil ka zama a duniya kamar ko kake ko wanda zai tsallake titi ka ƙetare wata hanya bakon ya zo za a gaci wajen kamun kai da nuna halaye na gari to a duniya gaba ɗaya ka ake su ga zama maganar da ki kafa da kai kai ka samu lamuni duk abin da ga dama kai wani sirri na samu a ina da ta bara aka ban duk abin da na na ci banza yarfi kowa zalunci kowa yi abin da ya ga dama wani kina a fara'aita da bika ayatina baka ga wannan da ya kafirci da ayoyi mu bane wa qala ma ya dinga faɗa cewa la uta yanna malin walada wallahi ma na ji lahira sai an bani duki an bani yaya dan na tantance ni ko da ma mu mu masu kuɗi ne eh ka san mutane da yawa anan a rayuwar mu nan akwai waɗanda suke ganin ko su ka suka aikin banza ba komai kai waye ai Allah baya san ka dan da yana san ka da biyu ka talaka ba da yana saka da biyu ka aka ba shi Allah ya fi so dan ma wai yana son sa ne shi yasa ya masa kaza ya masa kaza kai da baya saka shi ta ya hana ka kaza wanda kuma wanda tunani munan tunani ne abdala al-gaiba wanda yake faɗan wancan kalmar ko yake wulakata jama'a saboda wata dama da yake ita ya leƙo gaibu ne an ta kada inda rahmanu ahda ko ya riko alkawari ne a wajen Allah Allah ce kalla abin da yake fito ba haka bane kar yaudari kansa sanattubu ma ya kulu za mu rubuce duk abin da yake ta faɗa daga nan har zuwa mutuwarsa kai da kake takama a wannan duniya kake cin zarafin mutane Allah ce za mu rubuce abin da muke faɗa kai da rashin mutunci ka zalunci wani ka aibata wani ka ci mutuncin wani ka tozarta wani ka yi ka zaɗin wani Allah ce za mu rubutawa sannan kuma wannan muddu lahu sannan za mu yi masa ƙari min al'azabi ƙarin azaba maddan ƙari mai yawa wato laifin daban cin da rashin mutunci shi ma daban ai shi ne ya yi zunubin ya ci mutane sannan ya gaggaya musu magana ya tozarta bayan Allah to Allah ya ce wannan zai jawo mai masa ƙarin azaba Allah bai halittu dan adam dan aula kan shi ba wani kenan duk abin da yake hannunka na jama'a kai kokari ka mai masa kayan su wa narithuhu kuma Allah ya ce za mu gaje shi ma ya kulu wa'annan abubuwan duk da ya lissafa ya'yan da mata da dukiyar Allah ce mu za mu gaje ta za mu kashe shi kuma haka Allah ya masa ka ta yi yana cin zarafin musulunci al'asu ibn wa'ili da dan manzo an sanar Ibrahim ya rasu ya zo ya dinga dariya yana cewa kun ga ai abokin na kuma abtar ne Diga ga ayan sun fara mutuwa sai ayan sun mutu kawai shi ma sai zai mutu Allah ya wannan kalma maza a san hankalin kai tashi Allah ya kuma la'ika jibril da suratin kautsar ina a aqina ka kautsar Allah ya ce mata ina aqina ka kautsar me zai dame ka mu da muka baka alkhairai masu yawa dan wannan maganar wannan shashashan me za ta maka fasalli je ka kai sallah da rabbika ga ubangijinka wal har ka soke raƙumin ka kuma abin da ake sai aka shar'anta masa idi babbar sallah domin za ta baka nishaɗi in nishani aka wannan makiyin naka al'as ibn wa'il mai yaɓa maka magana Allah ce huwal abtaru shi zan yanke baya shi ne mai yankaccen baya haka Allah yi sai dai kashe 'ya'yanta da matansa duka ta ci kai ma su shi ne kaga kalmar ta fito wa narifuhu ma ya abin nan da yake faɗa yake takama da su za mu gaje su ba su da magaji haka zai bar duniya ba su da magaji wa kima wa ya'tina zai dawo mana ne har da tik tsarara zindir zididir da za mu kawo shi Allah ka ce Allah ka za mu koma sanda zai dawo wajen Allah ba shi da kowa a duniya kuma ka za mu shi a filin alkiyama haka za a tashi a yi mai tonon silili ga sarkansa ga 'ya'yansa ga matarsa ga mutane a tashi shi a filin kiyama wa ya na zai zo mana shi kadai ziko dinsa Allah ce wa takhadhu min dunillah abinda bude ya suke wani takamar wai su shirki wanda yake koma bayan Allah gunki da shedan alihatan a matsayin ababen bautarsu wai wanda yake ganin yana cewa yana da lati da uzza da hubal da manata wai shi kenan ai shi yana ganin wani yana da sakama Allah ya ce wanda suke wanda suke kuma bayan Allah suka rika matsayin ababen bauta wai liyakunu lahum wai dan su zama musu izzan nasara da daukaka da buwaya ayaka ce ma na abudu illa li qaribuna ila Allah zulfa ai wannan muna bauta muke da su kusanta mu a wajen Allah su ba mu dama mu samu kusanci wai ko gaban Allah muka je za su kare mu haula ishfa'una inda Allah wayannan goma kan su za su kwace mu a gaban Allah abin da suke faɗa kenan ha kawai ka zo ka ɗauki wani ka bau ka mu shi ɗan kawata maka abu ka shi ɗan mugu ne wallahi malam na yabo shi in ɗin kwakwalwarka a wanke ta a dasa maka sharri kuma duk duniya ba abin da kake gani daidai sai wannan abu Eh. Allah ce kalla abin da suke nufi ba haka ba ba haka bane su daina wancan tunanin sayadkhuluna bi ibadatihim Allah ce da suna za su kafin cewa bautar da aka yi musu su gumaka duk wanda aka bauta ba Allah ba a gaban bayi rana a ƙyama zai tashi ce shi baya tare da wannan bautar kuma an du'a'ihim ghafilun sai su aka sa wannan bautar da aka yi su su ba su aka yi ba yustabara alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab gaya musu lokacin da waɗanda aka bautawa za bar ranta daga waɗanda suke musu bauta wa ra'u al'azaba za a nuna musu azaba kiri da muzu a lokacin kauna da soyayya za ta yanke tsakaninsu سيكفرون بعبادتهم سنزات كافر شبه تدع كمسو ويقولون عليهم قما كان ذات ذا ممسو ضدا في شير أبن دفكي نفي سنا نقول وتويلي يكون لهم عزة تسير ذا ممسو ليكون لهم عدة فوق الضد الضد وتشيني النديد الشريك المسيح هو أبن ليتي خلافي khilaf ma yuzan abin da kake wato kake tsammai wato sabanin abin da kake zaton ya faru za ka musu kishiyoyi za ka musu kaskanci da tozarci a filin alkiyama wani kina wai kununa alaihim bidda za ka zama musu kishiyar abin da suke zato za ka musu kaskanci da tawaya a gaban Allah Allah ce alam tara kallo na abu mamaki wani tsari da muka yi Allah ce baka duba ba ne anna mu ne fa in ji Allah arsalna shayatin muka turo shedanu muka turo shedanu alal kafirina wato ga kafirai su zo wajen kafirai su mamaye jikinsu su shige su in sun shige su sa musu adawa sa musu girman kai nuqayyid lahu shaytanan fa yakunu lahu qarin sai mu rataya mutum shi ya zama masa abokinsa duk inda zai tafi in za ka furci da fakinsa za ka furci tunanin irin nasa komai yace da muka aiko su ta uzuhum sai su ƙara tankaɗa su cikin bujire mana azan tankaɗawa su ƙara sa musu burika wato sanya wato buri wanda yake mai muni Allah ya ce haka ne kaida Allah idan ka zaɓi shirya wannan bin ta da zadahum huda wa atahum taqawahum in ka zaɓi shirya sai Allah ya ƙara shirya da kai in ka zaɓi bata sai Allah ya ƙara batar da kai fi qulubihim maradun wa zadahum Allah marada barada ala qulubihim ma kan kanu yaksibun a zuciyarsu akwai cuta sai Allah ya ƙara musu cuta amma in ka zaɓi shirya wallahi sai Allah ya shirya da kai shi ya sa musulmi aka shar'anta masa kullum mafi ƙarfi su goma sha bakwai ya ce ihdinas siratal mustaqim shi sa za ka kana ƙara samun shiriya in hadda Allah saboda Allah kake faɗa wannan kalmar ta Fatiha ka san me kake nufi san da kake faɗa ihdinas siratal mustaqim ka shirya da mutafarki madalici siratal ladina an'amta alaihim tafarki waɗanda kai ni'ima a gare su annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda aka fushi da su yahudawa ba wala zalim ba ta farkin ba ta tuba in har ka san me kake faɗa dan Allah kafin ka koma ga Allah sai ka zo mutumin kirki wallahi sanda kake karanta fatiha ka dinga hararo ma'anar da kake nufi ka dinga fuskantar Allah wallahi sai Allah shirya da kai ai ka'ida shi yasa hikima Allah saboda yana kaunarka sai aka shar'anta maka karatun fatiha ka shirya da mu ka shirya da mu ka shirya da mu ta ka'ida Allah ne kafiri ba zai samu shirya ba don ba kofa ba zai samu shirya ba musamman kafirin da yake kara ƙara wa Allah eh yace Allah ce fala ta'dil alaihim kakkai gaggawa akan su kakkai gaggawa cewa wai ko ka tafi ka tsale su ko ka tafi gogana ganin cewa ka dauki haso akan su ko kai musu baka addu'a kai musu a akwai wanda da hikima muka yi abu wasu da wuri za su musulunta wasu ba su musulunta ba wasu kai ma don mu jarumce ka ne wasu kuma don mu nuna wa duniya irin adalcinmu kun ga dai kan ku ga musawa na auta mun danna kansa auta ranar kiyama kuma za ku mana ujiri kun ga dai abin da ya mana an ba shi dama so daya so biyu so goma ma an ba shi kun ga dai Allah ya baka dama duk mutumin da Allah ya ba shi shekaru ya ba shi lafiya ya zaunar da shi lafiya ya aiko masa annabawa ya ba shi littafi ya ba shi malamai ya je cewa Allah ta ne awalan mu'ammirku ne kalmar da Allah zai gaya mutane goba mutane ranar alkiyama wannan kalma awalan mu'ammirku a ah, sun ba ku shekaru ba ma yatazakkaru fihi man tazakkar shekarun da ya kamata bai dauka mu aje dauki wa'azi wa za'akum nadir masu gargadi sun zo muku mallamai sun zo annabawa sun zo firfira ta zo a gaban ka wanka babanka kaninka ya mutu sarkin ka ya mutu duk wanda bai saka gyaru ba mutanen nawa ne suka bujire mana a gaban ka muka kurkushe su muka kashe su ba su iya taɓuka da komai ba wannan bai zai maka izina ba kuma ƙarta ta man mu'amirhu duk wanda muka ba shi shekaru muka raya da shi na kisu khalq wata wata rana sai mun tauye shi ga yamma ga kowa ƙarfi a gaban ka da kare ya shi na zubar shi ne magana aiki falata a alaihim kar kai musu gaggawa Allah ce da hikima muke aro inna ma na'uddu lahu ma'adda muna irga musu shekaru ne muna irga musu lokacin da muke ganin za mu ƙara da su duk haka Allah yake mana na'uddu lahu ma'adda muna irga musu shekaru ne ya rubuta za ka shekara hamsin ko sittin ko 70 shi Allah yanzu ya fi ka sanin shekarunka da kwanakin da a wannan ka da suka ninka gaba daya ya san me kai yana rubuta maka da ahfahu wa addahu ma'adda Allah ya san ta a dunkule ya san ta a daidaiku ya san me kake ya san shekarun ka fai da fai ba ya ce shekarar ka za ka ba to wallahi ya fi ka sanin shekarun ka yanzu kullum zai ci mana iko zare za mun cire kwana daya a shekarun sa dama mun ce zai ramadana tara ne zai ramadana kwaya kaza zai samu ramadan mu ba shi dama ya ga ramadan talatin yanzu kwaya nawa ya gani ya ga kaza cire ɗaya eh kullum ka ki in kawai gari kana ƙara kusancin kabari kana ƙara kwana da duniya duk haka muke amma dan adam shi kuma kullum ganin ke ci gaba yake yi amaru ummati sittuna aw sab'un qalla man yujawiz zalika hadithun abu hurairah sun sami dawud shekarun al'umma ta ni 60 za su yi ko 70 yan kaɗan da suke ƙetare haka eh yan kaɗan da suke ƙetare haka to Allah ya shi mu inna ma nu'uddu lahum adda Allah ya ce muna irga musu shekaru ne muna irga musu ajalin su ne irgawa yawma nahshuru muttaqin ka gaya musu ranar da za mu tayar da masu tsoron Allah daga kabaruwansu wafdan suna ababar rakawa waqdan suna haye akan ingarman abin hawa ranar alkiyama mazan salam ke siffanta idan za a tashi alkiyama yi wato busa ta tashi za a tafi filin mahshar alkiyama duk mai tsoron Allah mai tsoron Allah mutaki na da Allah yake nufi a kusa da kabarinka akwai wata dabba da Allah zai kawo in ta mika kabarta ya inda idan ta ya gano ne za a zo a baka wani ruwa ka sha jikin ka ya dawo ba za ka sake jin ishi a duniya ba ka dawo halittar ka mai kyau a ita ce za ta kai ka wannan gudun famfa da kai babu kai tana ɗaukar ka kai za ka je ta kai ka hau wajen shi ne ma'ana wafdan ai rakibiyin an gane ko wafdan ababen rakawa sai an sa ma mala'iku sun raka kawai tun daga ai malam mumini daga ranar da ka mutu fa wahala ta kare mu muna ganin yana kabari wallahi da azum wahala ta kare shi ta zaka a tana ta mutum ciwo ya ji ya ta ce ai yau ciwo ya warke insha Allah shan din tafana yanzu duk mutumin da ya samu rabota ya samu tsira a ce masa ya leko ya dawo ne, wallahi ba zai dawo ba akan ne sai da ka wuce ta karfin tuwo ya dawo ya cigaba da wani shinkafa kwano dubu biyu ya dawo ya cigaba da rayuwa a cikin sauro da bakin cikin 'yan siyasa da bakin cikin zama da makwabta da bakin cikin rayuwa da a masallaci ma sai kun yi faɗa da bakin cikin neman abinci ka je ka kasa kaya kai ta jira da bakin cikin karba albashi a rike kudin a kibaka ko ka da tabbacin ma za ka dauka ga bakin cikin mata mana kai ta kwado kana hakilo kana cinciko <laughs> Allah ki ka dawo kai ne a kan gyaran kwata ku faɗa da makocinka a can gyaran kwata to wai ka zo gidan nan ka kai ne a ciki yaro ya gama jami'a fa tun farin kwali suka bashi har ya zama baki kamar tsoma shi a can dun mai ban kwalin ya zama baki sun hana shi aiki kuma shi ya tafi sana'a babansa ya fi kyaye da shauransu duk abubuwa sun riga sun lalace malam mutum ya samu lahira billahi al'azim in ka samu aljanna mun Allah zai ba mu aljanna wallahi ko yanzu zan mutu ka je ka je in an jima din me kake jira me kake jira shi mu dan Najeriya ma a ma da dan Afirka ma yake a dunkule kamar alkiyamu ba ta tashi ba wajen tashi to duk abin da ake kasashen duniya sun daɗe da mantawa me ake nufi da abinci sun yaƙe shi sun bar da shi a gefe wannan maganar ba ma ita wai magana abinci kuma abinci fiye da rabin sanama ne magana tsaro an daina yin fada an daina kasar switzerland su prison ma an sai duk ba prison an daina kuma an rane ba makabarta fa a ingila mai gadi makabarta ce shekara uku ba a kawo ko mutum ɗaya ba saboda kiwon lafiya da abinci ne zai sa ya mutu ai ba za ka mutu ba har sai lokacin ka yayi eh mu zai suka mutane suna mutuwa lokacin su ma bai cika ba yanzu mutum yana yi kuna zaune yankin gida ya mutu to me kashe shi zuciya ce tana da ciwo haka ne ka'ida an zuciya ta buga za a mutu ne mutum ya je ya nemo abinci ba ya kawo tana duba to ina gishirin kaza ko sai ta watsu matsalanta ke wato yin furan lafiya kama shi to ka zo kai ne ka yi fada a cikin kasa juya shi yi, ka yi, dan Allah ya zama nagari dan girman Allah ka zama nagari dan yaki ko a sa a dasa masa gabaka kawai shi gane ke baban sa yin sani to wannan gidan ne za a ciki in ba Allah ya taimake ka ba kuma ka ga wannan mutum cikin wallahi al'azu malam rashin tsarin shugabanni da muka samu yana da alaka da kirkita mana rayuwa to kuma ilahira ba ta haka farasa ta ake ba dan zai yi wuya kana cikin yunwa kana cikin yunwa da tabahuwa da wannan wato wannan wannan yunwa yan nisuwa ka zauna kana da wannan yunwa a jikinka ya zama tunaninka da kyau ne ranar da ba ka da shi mai ba ka ba shi da shi ranar da kai da ɓarawo sharon kuɗa zai yi wuya ba ka ci ba ka sha ba ka sha magani ba ka yi ilimi ba ka zo ka dinga kallon makocin kana kika mai zato zai yi wuya zai yi wuya ka tashi ka fito ko gida ka kalli dama ka kalli abu ka kalli sama kai ka san ba inda ka je kuma ka dinga cikin sha mutane zato zai yi wuya zai yi wuya ne yanzu in ka samu da kyar ka samu kafin na an jima shi ma kullum a fice rayuwa kuma so ake ka wani mai amana mai gaskiya wanda gaskiya nan da amana da mutunta jama'a shi ke da su ake shiga aljanna ya za ka shiga aljanna a haka shi ta aiwa karamin cutar ma aka yi bayan ya kamata mutum ya tsaya ya ji tsoron Allah ya san abin da yi ka koma gefe abin da Allah ya sa ka iya yi na bautar Allah ka yi abin da baka iya ba ka yi hakuri kawai amma tabbas kai baka da garkuwa wallahi baka da ita ga auren nan kana so ka yi ana maganin da sai suka ji suka ji wani ciwon kai ya kace kanka ta duka dan auren nan ya gagare ka Allah ya kiyaye mu yau na shirul mutaqina ranar da zamu tashi masu jin tsoron Allah ila rahmani za su tafi wajen mai san su din nan shine ma kimar sa ar-rahmani ba a Allah ba wanda yake ƙaunarsa yake son su duniya da lahira wabdan za mu tashe su suna ababen rakawa wabdan suna ababen hawa in garman abin hawa wani suƙul mujirmi na su kuma kafirai za mu tasike su za mu tasike su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirdan suna masu jin kishi masu jin yunwa ga duka malam الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس kaga za ta tashi kamar wanda ya sha ya kamso suna ta suna tumami suna makuwa a ƙasa haka za a tafi tashi tafi ana dukan su malam ga kuma malam ga makumai Allah na ku zuwa gullu kama su ku sa masa sarka su su ma fi silsilatin a zo da wata tsayinta saba'u da jira'a tsawon jira'i saba'in ne na mala'ika tasuluko ku jefa mishi cikin sarka wala yusik wa ba wani mai ɗauri irin ɗauri na Allah wallahi ɗaurin mugun gora ne gidigiya take rara kuma ga duka mana kawai Allah ya ce sanadu uzzabaniya za mu zo da wasu mala'iku masu tsananin naushi in sun yi naushi mutuwa ake a tarwatse shine azzabani mai duka da ƙarfi mala'ika malam ko ke zo baya ji baya gani kawai shi ibada sai da ke ka wani sukul mujirimi na za mu tasa kafirai ila jahannam ila wutar jahannam wirdan suna masu jin kishi to sai ce an karanta ku la yamliku na shafa'ata Allah ce kafiran da kuke bautawa ko gumakan da kuke bauta ba su mallaki ceto ba za su mallake shi ba ceto ya fi karfin su illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda in ka goni ya mallaki ceto sai ne sai wanda ya rike alkawari na gaskiya a wajen Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda Allah ya ce bai bawa idan كبا ان محمد صلى الله عليه وسلم ذات الجنه والله العظيم ان دي كبي شكل كاش ذات الجنه اي باب كنت مسلم كي اي إيه، إيه، إيه، ما كل ما باب اي حد و دم متم دي الله والله سي شي الجنه حديث ابو هريره ابو بكر الفعل حارث فقط فيه كل امتي لكل الجنه دق الامه تبيت شي الجنه الا من ابى في وندي تي قال يا رسول الله من يابى وارد يجي من أطاع دخل الجنة وين اللي بيجي شغل الجنة ومن عصاني وين اللي صابه مو فقد أبا شو شو يجي لا تجي وقالوا تبارك الله ubangiji shi wani ta'ala ci cewa wa qalu wannan kafirai sun ce ita khazar rahman walada wai Allah wanda fa yake jin kansu duniya da lahira wai ya rike shi kuma Allah da abin da za a taka mai kenan ai masa tsagiranci da rashin kunya ita khazar rahman walada wai Allah ya rike bayan ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba a haife shi ba ɗaya daga cikin kiwa to bayan ta bai zama kishiya ko kini ko takwara ko tsara gare shi ba laƙar jitum Allah ce tabbas kun zo da shay'an wani abu iddan mai muni ko ka ce idda ko adda ko ada abin da yake mai muni shay'un azim fazi'a abu mai muni kenan Allah ya ce ta kadu samawatu wallahi sama ta kusata ya tafattar na fitakkece su faɗo su rikito watan shakul arba da ce minhu saboda munin wannan kalma sama ta kusata da ta ji an ce ranar da aka fara cewa Allah ya riƙi na abin ƙasa sama ta dinga rubuhi ta dinga ihu za ta fashe Allah shi ya sai da ita saboda ya za a yi a ce Allah ya da wata shakul am ƙasa ma ta kusa ita ma ta tsatsage ta rurrubta wata khirin jibal duwar waɗansu ma sun kusa ta su faffaɗo haddan su farfashe saboda munin cewa Allah ya rikida, shi yasa malamai ke faɗa kuma har yanzu aka ba a yi shirka abin ƙasa face fi halittun Allah gaba ɗaya fi la'anci wanda yake wannan abu haka zalika idan kai abu na da'a ga Allah halittun ƙasa su ma za su maka akwatin alkhairi a jikin sa dawo daga hadisi Ali bin Abi Talib inna Allah wa malaikatahu wa kullu shay hatta al-shitan fil bahr wato Allah da mala'ikunsa da halittu duka kai hatta kifi da yake cikin kogi suna neman gafara ga mutumin da yake neman karatu kuma yake koyar da shi na addini tasirantuwar ƙasa da halittu ga abubuwan da ake yi yau mai zintu hadisu akhbaraha ƙasa ta ce bayanin duk abin da aka yi a cikinta inda kake gidanka sai ya bayani ubangiji yana sallah a gidan nan in ya shiga da'a ake mu a gidan nan in ka shiga ya ubangiji zikiri ake a gidan nan hatta a shari'a baya barin matan gidan su wallahi su gidanka ya faɗa rana a kiyama sai gidanka yi wannan jawabin to wanda sai ke nuna cewa idan ana saban Allah a guri hatta albarka da daraja ba ta zauna a wajen ba shine ka'ida kuma gida da za a wannan gida ne da ake saban Allah ka kula gidan zai rushewa ɗayan biyu ko duka ko ga Allah ya kisa albarka ga zuri a gidan duk gidan Allah ya rusa shi ko da takaman mulki suke yi ko takaman kuɗi ko na abu gidan ko kuma Allah in ruguza gidan a haka gidan ruguza ta gaske tsatsa shi ya ture gidan wanda wannan ita ce mafi kankanta a rusa gidanka ta fuska a rusa iyalinka shine rusawa a ce ka mutu gidanka gaba ki daya yanzu ka gidan fa wallahi sun balbalci kuma haka ne ka'ida duk gidajen da suke wato game da masu gima ke ta al'ilmi yarfa'u da la ibadala wal jahlu yahdu dar wato dar wato ijji wal karami a dabi'a idan ilimin addini ya shigo gida da bin Allah gidan koda ba shi da hasumiya sai ga ya hasumiya ya zama kola gobba kamar sa wal jahl a dabi'ar jahilci ya shigo gida ya dubu darin ilmi gidan mulki sai ya rusa shi gidan karamci sai ya rusa shi ai da baban su ne sarki ya zina yanzu ɗauko sarauta ka gani masarautunmu da ake da su na gargajiya suna ina asalin manufar da ya sa aka kafa su ba a kai suke ba shehu usman ya kan kafa wannan sarakunan ne sarki malamin addini ne mu yi dini. sannan kuma sarkin ne kuma adali me zai sa Allah ya shi da suka ajiye wannan gaba ɗaya suka koma sa doki da sarauta kawai da hawa doki da yin kwalliya da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba sai Allah ya rufe sarautar ga baki ɗayanta sai ya jarabce su da 'yan siyasa su kuma su kuma dama ɗabi'a 'yan siyasa an ba wanda Allah ya keɓance ba wani mutum mai daraja su su ne kamar yadda kasumi yake faɗa a cikin tafsirinsa wancan ayata akan suke maimaituwa a take tabbata innal muluka idza dakhalu qaryatan duha su 'yan siyasa in suka shigo ƙasa sai su ɓata ƙasar waje alu a liya a lilla duk maɗaukaki na gari sai su mai da shi kaskantacce za a rika ya fa'alu haka za ta fi ya duniya da tashi haka suke duk gidan da yake na attajiri mai tsoron Allah mai bin abubuwa za ga Allah ya gadar da wannan dukiyar ga 'ya'yansa sun yi abin da suka kamata gidan attajiri mai wadata wanda ke azzalimi sai ga cewa Allah ya tsaye gidan gidan ya koma gidan tarihi kamar ma ba ba shi yasa mutum ya kokari a duk damar da Allah ya baka ba Allah tikadu samawa shi sa ƴan uwan musulmi ba a taɓa saba Allah da wani laifi wanda yake shirka ba billahi nabi la ilaha illa huwa duk abin da ake kira shirka mutum ya guje shi من عمل عملا اشرك فيه من عند غيري تركه تركه shirka duk mutumin da ka ganshi a wuta ba a fitar da shi ba wallahi shirka ce shi sa lafazin duk abin da zai bayi zuwa ka sawa Allah kisha dan Allah mutum ya bari yau kan sagata an da'au li rahman walada duk abin da ya sa wannan halittu suka dinga girgiza saboda sun ce Allah ya riki ɗani wa ma yan bagi li ai bai ma zai yi ba ba zai ma kamaci ba ba zai ma dace ba a ce Allah mai ra'ama an yi tafi da walada ya riki ɗani ai ba zai ma yi ba ta yaya yawwa zai aura waye sirke ya sunan kalar matar waye maɗaurin auren ita mutum ce a mutane za a ɗauko ko a dabbobi ko a mala'iku ko a aljanu ita ya sunanta Allah ce ko baiwa ce idan ta zo haihuwa aiki za a yi mata ko da kanta za ta haihu naƙuda za ta yi ko kuwa abin da yake sawa a nemi ɗa a aure wato a yi aure a samu 'ya'ya dalilai ne da yawa na farko rauni ne da kasawa idan ka kasa sai ka samu wata karabu da ita don ta samu makasar da zai tallafa maka kan da kai rauni abu na biyu bukata kana da bukatar a ce kana da ɗa kana da bukatar a ce ka wa sha'awarka to shi Allah da sha'awar da 'ya'yan gaba ɗaya shi biya halice su idan mutum yana tunanin waiwaye Allah Allah alƙayyum bai ce kansa wanda ya wadata a karan kansa kuma da kowa da kowa yana neman wadatarsa shi ya ce baya wallahu na ankum wallahu ganiyun anil alamin Allah ce wallahi bana bukata ka dukkan kai ma bana bukata ku me za ku yi muku wallahi masul a'la duk siffa ta kamala ta cika Allah yana da ita kuma shi Allah yana nan a yadda yake a cikin yadda yake din nan ya fi kowane abu girma girmansa ba shi da farko ba shi da iyaka kuma ya fi kowane abu kyau da kamala da cika sannan ya fi kowane abu kamshi sannan ya fi kowane abu arziki shi fa arzikinsa yana faruwa da kalmar kun inda ma'amurhu amurhu a rada shay'an a yaqul kullahu kun fayakun faru sai faru faru sai faru don me za a ce Allah ya rikida shi dan waya yake shirme duk kowane a cikin mutuwa yake in ya mutu ya ɗansa wanda zai ɗora inda ya tsaya ya kula masa da iyalansa suke baya to shi Allah ba zai mutu ba alhayu ne ya ce mai cikakkiyar rayuwa wanda cuta ko mutuwa ba ta samu ta kofa san da kuke magana mace macen ku da waye duk kayan tarkace ne da ya shafe uku. shi ko rana ba ta masa da dare baya mai ba sai rana ta shigo jikinka ko dare ya hukunka ba da za a inga ma kwanaki ba to da ranar da daren duk shi halicce su shi yanzu duk a cikin halitta ya ma fita a cikin ta ba in an halkai shi ba a yi man dare ba a yi man rana wa inna yawmun inda rabbika kalbi sarfi mata ta'udun shi ba ranar ma da zai ajiye a ranar alkiyama shekara dubu ce ta wacce kuke irgawa a nan duniya shigo ba ce masa ranar halittar ta yi wata fitila ce ɗan sa a cikin wani katil ya sa cikin wata kakila planet wannan kunso din na duniya Allah ya sa masa wannan haske ta dinga dan haskawa kamar kai nake dan wani dan keji ka dan sa wata fitila a ciki kuma kai kana da wajen sa shi ne zai da shi shi Allah yana nan a yadda yake an da mutum ya sani a ɗabi'arsa baya ci baya sha a ɗabi'arsa takama ne da cika da batsewa ya sa yi ka shi ba ba ma abin da za ka iya faɗa a kansa kawai sai dai kawai ka ji tasbihi kana hailala kana yi wa annabi sallaci to me zaka ce ya fi karfinka wa kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilaf zalik ko da ma wani abu ya tsanta a zuciyarka Allah bai ce laysa ka misli shay wa sami'u basir babu shi ba abin da ya kama da shi wallahi ba abin da ya kama da shi wallahi babu eh shi ne as-sami' al-basir yawa yake cewa an da'awru lirrahmani walada ya ce wa ma yi magin da rahmani an yake hajji wani da ai bai ma zai taɓa yiwa da allah ya rike da ba ta yaya in kullu man fi samawati ai babu wata halitta da take sammai wal ardi na kasai illa ati rahmani abda face sai ta zo wa allah rana da kiyama a matsayin baiwa bawa duk halittu a matsayin bayi za su ji wa Allah wannan akwai ne wannan kalmar hatta annabawa za su ji wa Allah bayi ga Allah kar ka ɗauki siffa Allah ka ba manzon tsira da Muhammad sallallahu kar ka yi kar ka ɗauki siffar Allah ka ba wani waliyi kar ka ɗauki siffar Allah ka ba wani malami ko wata mata da kake so ko kake ƙauna Allah shi shi kaɗai ne ɗaya ɗaya annabawan ma ce musu yi ula'ika lazina hada Allah bi hudahu muqtadi zai yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu wallahi ko da annaba na da shi kadi na wata aikin su ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والله الله يتي من واحد يزوى غريك من واحد يزوى قوة أنك زوتين كافنك دا ذاك الشركة سنابات أيكينك هكا الله يقع محمد صلى الله عليه وسلم idan ka kana magana Allah fa ba a magana kowa fa kowa bawa ne gare shi kowa mabukaci ne gare shi mabukaci ne gare shi duk yadda ga wani bawa Allah ne masa halarci mai da shi haka in shi kuma dan dan halacci ne sai ya mai da Allah arama kura a nufin ji haushi shi yasa manzon Allah wasallam ya fi kowa yi wa Allah da'a saboda shi ne ya san ba karfin ta ne kwata masa wannan matsayin ba ba gada ya ba ba kaza ba kawai Allah ya ɗauko shi ya ce kai na fifita fiye da kowa sama da ƙasa to annabi sallam a matsayin sa sai ga to me za a yi wa shi Allah a biya shi Allah ba a biyan sa abu ba to sai ya huce akan bin adama da halittun Allah shi ta yafi kowa yi wa al'umma mutunci da daraja ta duk ba adan yana yi ne don godiya ga Allah akan to ai hatta alkiyamar da aka tayar da aka tayar in ka kula kyau kai tsayi sai ga kawai an yi ta ne don a ƙara fito da darajar waye a nan muhammad sallallahu don a fito da wannan darajar tasa to shi kenan shi ne san Allah ya mata wannan daraja shi kuma Allah ba shi da ya'ya ba da zana ka wani kayan kai musu ba da zana abu zuciyar da aka ba kai kuma kai ba ka ba su wani matsayi to shi Allah ka ka shi kadai ne tilo kon zikau ɗinsa subhanahu wata'ala to shi ne sai ka huce akan bayi kai ce musu daraja kai ce abin nan maza sanin haffa filin alkiyama yana tsaye a gaban sirri yana Allahumma sallim sallim inda wani zai ta bara ko tafiya ta gida in yi kwanciya ta duk wani kowa ma ya kwaci kansa sai ya bi kowa ya kubuta ya tsira kai har sai an kai gargarar da 'yan cikin wutar jahannama 'yan cikin wutar jahannama za a ce a je a fitar da su har sai ba Allah ya kai gargara saboda rabo da za a kai a fito da masu kaza masu laifi kaza a yi cikin don a fito da su kaza sai a je a duba wanda cikin zuciyarsa akwai zarra na imani a fitar da shi to anan kuma sai ga roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da ni na koyi ta Allah ya ko ce annabi Allah yana ba shi dama ya wata addu'a ta musamman ya ce ni ya ban manta a filin alkiyama a lokacin sai cewa Allah kowa ya yi nata Allah kai ma sai kai naka ta ka ba manzanni sun yi annabawa sun yi mala'iku sun yi waye sun yi to Allah kai naka ne kai ma za ka yi duk wancan sun za ka jefa amma kai ma to Allah ya ce sai Allah ya sa hannunsa a wutar jahannama hannun da ya dace da shi subhanahu ta'ala sai ya ebo sai fito da soji to ana faɗin wannan sai sai jira bakar ce ya nama Allah ka ce ƙara ɗaya ka ce ƙara ɗaya a shi Umar ɗan Khattab na gefe shi kalmar ta ɗan yi masa nauyi da aka ce a ƙara shi maza a ce na roƙi Allah ya ce zai ƙara ɗaya sai ta hama kada ce ya annabin Allah a ce mace ya ƙara ɗaya sai da wani ba maka kake san hannun Allah kuwa to ai ma in ma ka kalli haka kai wallahi ba dan ba dan ba sai ka ce har nan ma sai sun fita to ai shi yasa wata kalma da ba za a ce wa yukhraju min an-nar ila mashabatu al-qur'an kai kuwa ba sai mutu daga wuta in ba wannan qur'ani ya tsare ba arna da Allah. su fir'auna ne da na da su bush su ne a ciki taron arna taron tsageru taron 'ya'yan iskan duniya shi ne kawai amma malam da kake gani lamarin yana da girma fa Allah ke cewa kowanne daga in kullu man bis samawat babu wata halitta da take samai wal ardi ta sai illa ati rahmani abda face ta zo wa Allah mai rahama a matsayin babaiwa a ahsahum Allah ya ce ya san bayi a dunkule wa addahum kuma ya ƙirga su ɗaya bayan ɗaya adda irgawa a tura Allah ya san ku a ɗaiɗe ku ya san ku di yau na ta a cikin nau'ikan ƙabilun kiyasai ƙabilun tururuwai ƙabilun wato wannan sauraye da suke cizon mutane dukkan ubangiji ta mata alaƙin ƙabilunsu kuma ya san sunan ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu ya san kowa ya san wato ƙalanta ta kuɗi mai ganin man dutse komai allah ya san shi fai da fai kai allah ya allah tsoro ne wa kulluhum dukkanin bayi za su zo masa rana a kiyama fardani kowa a matsayin shi kadai kuma ka ɗauka a filin alkiyama kamar kai kadai Allah zai yawa wa ita ka ɗauka duk wannan tambayar kabarin da wannan shiga kabarin da wannan sanadin ka dauka kawai kamar kai kadai za a yi wa dan shi Allah kullum mu'amala da yake ba ta kai kadai ce hatta ko ba za a saukar in dai akwai na kirki a cikin wallahi sai Allah ya tsiratar da shi kuma ko da ma a ce ya irinta da kai a ranar alkiyama sai Allah ya ware ka shi ta ko da ga mutane suna yin marka marka ko kaka ta saban Allah kai kanka shiga suna yin wani wayayin a wa Allah ake da wani abu kanka shiga kaga to ai abun ya zama eh, ya zama ruwan dare ya ai kaka ce ai kaza kawai ni ma in zan shige rubi wallahi ba su shige rubi ba ka dauka kai kada Allah ya halitta duk wannan abin saboda kai kadai qur'ani ne saboda kai aka saukar hadisi ne duk saboda kai ne ayi wannan duk da za a duk kai za a tsayawa eh. wani liman akan gawa duk kai kaɗai za yi wa yawa إن الذين آمنوا gaba da cewa innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aiki nagari sai ja'alu lahum ar-rahman da sana Allah wanda yake kwanta da rahama zai sanya musu wuddan kauna da soyayya a tsakanin halittu baki daya an dai kai imani kai aiki nagari sai an so ka dole eh sai ka zama kujera dole a zauna da kai sai an kaunace ka ko ba a so sai an ƙaunace ka wallahi sai an so ka hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da muslim daga hadisin abubuwa abu huraira da kuma hadisin na aisha allah ya kara mace ta manzan sallam ya ce idan allah ya so bawa yana ƙaunarsa sai ce wa jibril wa shibbu fulan fa ashibbahu ina son wani kai ma ka so shi fa yushibbu jibril sai jibril ya so shi sai mala'ika duri ya shiga sama ko ina ya ce Allah yana can wane nima ina son ta kuma ku shi sai halittun ƙasa gida gida Allah ko ta ai wani ake so ai wani ake so a rasu dalili Allah ne wallahi tallahi malam ba sai ka nemi shura cikin saban Allah ba ba sai ka nemi kwarjini da farin jini cikin saban Allah ba ka ba Allah sai wallahi sai an soka sai an so ka sai an ƙaunace ka to wannan ne maganin so maganin shi ne ka ba Allah ka ji tsoron Allah eh da ai ai ma da kifil na je na samu dole ka so ni dole ka ƙaunace ni kifil aiki na gari da imani wato sai ya ja'al lahum rahman wudda da sanan Allah mai rahama zai sanya musu kauna da soyayya Allah ta fa inna ma yassarnahu bi lisani mun sauƙaƙe Qur'ani akan ka. ya kai annabi Muhammad sallallahu kun ji ko ba dan komai ba mun ga dama sai mu tsauraye Qur'ani dan zamu yaran da ba za a ji ba zamu ya mu muka da yaran da duniya da akwai yaran ka dauko yaran tana inda za a ci Qur'ani da tana ne kai an gani rubutu ma tashi hankali sannan furta shi ma tashi hankali a sai aka fitar da shi da layarci yaren da kowane yare sauki a duniya ma yi tsakuyi tabo ma la yi ɗaku tabo abinda duk ka rubuta ka furta shi ba wani a ce wai silent wato harfi babu babu shi duk abin da ka rubuta a larabci ka faɗe shi ne an gane ko muhammad haka za gani to amma turanci ba sai ka ji a cewa da harfin silent knowledge writing kaga why sai da zai nice abuwa jiwa yawa ga shi kana ta rubuta treasure measurement duk idan ka ɗauko wannan kalmar daga ai a ko sanar wani harafin ma gashi an sashi amma ba shi ma ake samu su kawo kenan fa inna ma yassarnahu bi lisanik mun sauƙaƙe qur'ani akan harshen ka ne litubashshira bihi almuttaqin dan ka je ka ci gaba da koyawa masu tsoron Allah ƙur'ani ka dinga musu bishara da shi ka kenan masu jin tsoron Allah su suke zuwa a gaya musu ƙur'ani ka ji ko kamar ka tambayi su ne waɗanda suke Allah ke sa musu wannan ƙaunar in ka kana bibiyar ƙur'ani tsoron Allah kake ji in ka kana zuwa makaranta wallahi kana jin tsoron Allah mutumin banza baya zuwa ya ce a karanta mai ƙur'ani ya ji mutumin banza baya iya sauraron ƙur'ani wallahi ba zai iya ba ka zauna ka dinga sauraron ƙur'ani allazina amanu a da yake faɗa وجويد سواء إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم تفلحون اذا وجو... لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون إذا قرئ القرآن قال يسال أنا كرمت القرآن فاستمعوا له وأنفتوا وإياكم صوراء وكسروا لعلكم ترحمون دائم أبوك رحمة أنت كنت دائم أبوك رحمة قائدة تتعلى لتبشر بالمتقين دنك يبشار بشيء مصورا الله وتنذر به دنك مكا غريب كي غريب إلى شيء قوما ga wasu mutane luddan masu rikici masu rigima akan karya. al-ludda wato ludda fu'l mufradin suka ce laddu macen ka ce ladda wal jam'u luddun an ce a laddu mai husuma mai rigima ita macen a ce mata ladda jam'in a ce luddu luddan wato luddun wato watun jarabihi kai gargadi da shi kauman ludda ga wasu mutane masu rikici masu rigima akan sharri da karya Allah ce wa kam na qablahum nawa nawa muka halakar waɗanda suka zo tun kafin su a ƙara lokaci wa musayi za mu yi zai yawa wa kam ahlakna qablahum nawa nawa muka halakar waɗanda suka zo tun kafin su min karni na daga ahalin karnuka daban-daban hal tushittu minhum min ahad shi kana jin motsin wani daga cikinsu? su wanda muka halarta kaji motsinsu da fir'aun ya tafi ya dawo da fara'ina suka tafi sun dawo na maluzi ya dawo waye ya dawo abatta ya dawo tafafalewa ya dawo shaddauna ya dawo mai tukina ya dawo da mutanen kirkin da na ƙwaron waye tafi ya dawo hal tuhiddu fi minhum min ahad shin kana jin motsin wani daga cikin su ce tuhiddu alhas kana duk motsin wanda da ke ce wai a ya je ya leko harkar nan ma fa buje ce ya je ya dawo ya fada haka au tasma'u lahum rikza ko ka ji wani sauti da suke yau da gasar ka ji sautin wani a cikin su rikiz wato shine ai wani dan sauti ko da na rada ne e fito ka ji Allah ta ainihin na binne mutum na binne shi ai ai Allah ba kyau mana wa min wara'in barzakhun ila yawm yub'athun Allah ce domin na san ya sa a wata katanga ne in kaga sun fito wallahi na rana kiyama malam Allah ba sa'an bayi bane abin da ya fi maka ka bi shi kawai ka sallama wa Allah ka kauran kofar da kai ga Allah ka bi Allah ka bi manzon Allah ka zo makaranta ka zo makaranta duk alkhairi yana makaranta